ta shiru kuma ba ka tsaya a to ba ni ne kake wani gyara ni to ai na ga hulan ka sauraka ta fita in ba ka ba zai ce kai take to au lalata mun kai na ina bi ka ce wannan abin ka a ba ba ba ka dube ni kuwa maniru <laughs> wannan baiwar Allah ka san sunan da dama bishiriya eh, ya na sani amma wallahi in baka lallaba ni wallahi sai na ga mata je kai a ah, ba ta yi mata na fitowa kana ji eh, ah, yawwa eh, lafiya dai ba wai mata bayani ba ba wai mata ka gaya mata man to ka eh, daga wajen wani biki ne mu ce kun sha biki ba kadan ba ina ruwan ce kun sha ce ba lokaci duk abin da zai miki rai ba na san shi <laughs> ba na san sa duk abin da zai miki ko Lala gafara. In gane shi wannan son kiki. Ina mutuwar son ki. In gane sa goma sha biyar ina mun zancen ki. wa lallai shi bishiri ya wane ne waye waye na ce to wannan mai sauki ne. Tunda da ita Allah. Waye waye na banki. Kanun ta ne. Kaga irin waɗannan yara su ne shege su rufe. Maza maza ta fi gida. Ta fi gida su sauran su je su da ba. Ina sai ka ji su rufe zai je su fada ba za To ina son ki. Ina mutuwar son ki. ina bala'in sai ina musifar sai kin shiga ransa shi wannan barmo ko eh eh wallahi ya wallahi ah. kin shi kyakkyawa da shi Zaria <laughs> ba komai ma muka ya wurin amma ka san wani abu ne abubuwa biyu shi zai bata min rai ah, kaga tsaya mana ah. ina son sa <laughs> kaga wannan cikin da an dan rage shi ya yi man ba sai kuma irin dan ruwan da ake juyewa a gidan nan amalala ba Baba ina ce yanzu wajen wuta biyu kenan. Da me? Jiya ya yi ta tona ya tona. <laughs> Eh. Kun gani ina da aikin da nake yi in dai ni da na faɗa ma in dai ka ɗan rarrage wannan sai ka zo. kaki mu ba komai mata bayani mana su sai bayani da Allah kaje za mu san shawarar da zamu eh za mu dawo za mu dawo <laughs> a dan rarrage malala ka za mu zan so masu liba a gida zan siyo masu liba mu je ba komai bar ba kenan dalin bar mu an ce dalin kuma dalla ji bakin ka eh. wallahi ba ba san ka takewa ba Allah kai kai me zaka kake ma kai dalla to gance ma wato ka san abin da kai mun kama Allah da gwaggon muri da eh, kalle ba bai baka sani ba eh ba ga alasan kwalle kuna kuna kama da baban sharu <laughs> kama da nan baban sharu eh ka san ya tafi aikin maka eh. ai wajen jifan shedan da shedan ya gansu kawai shi sai fara tsalle sai suka yi kama sai ce ga babban dansa ya zo <laughs> ya je ce to